shekara ɗari 1447 wanda ya daidai da sha biyu ga watan hudu shekara ta da shida, mun haɗa farfajiyar wannan makaranta domin ci gaba da daura mai suna littafin mu ashirin mujibatin linnajaji wato hanyoyi guda goma wanda suke tseratar da mutum a rayuwarsa ta duniya da lahira na babban malamin sheikh abdurrazzaq bin abdul muhsin badar wanda ke gudana a wannan makaranta ta Al-Faruq islamic academy da ke nan unguwar dosa cikin garin kaduna tarayyar najeriya domin ci gaba da wannan karatu kamar yadda muka faro in allah ya yarda kuma wannan shine mu na ƙarshe a cikin wannan littafi kuma shine darasi na shida za mu tashi shafi na 44 wanda malaye magaba ko hanya ta ƙarshe take da almujibul ashir haka ne ko almujibul ashir hanya na goma da take tseratar da mutum daga fushin Allah da azabansa a nan duniya da lahira malai ce ita ce al'amru bil ma'ruf yin umarni da dukka abin da shari'a ta ce mai kyau ne Wannan, wa anil munkar da hani akan duk abin da shari'a ta ce ba shi da kyau al-ma'ruf shine abin da ke da kyau a shari'ance ko da ya saba ma al'adar mutane matukar shari'a ta ce wannan abin yana da kyau to yana da alkhairi mai yawa ko mutane sun gane ko ba su gane ba haka nan idan shari'a ta ce wannan abu mara kyau ne to yana da sharri ko da mutane sun gane ko ba su gane ba kuma a hankali zai bayyana a gare su to wannan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shine bambancin dabbobi da mutane ana gane hankali ne idan aka ce miki ga abu mai kyau ki sai aka ga kin yi ga abu mara kyau ki kauce sai aka ga kin kauce to an yadda yanzu kina da hankali amma daga ran da za a ce ga abu mara kyau ko Allah ya ce bai da kyau sai ki doge sai kin yi to shari'a tana kallon ki kamar wata mahaukaciya da bata san ciwon kanta ba saboda duk mutumin da zai bijiro da kansa cikin abin da Allah zai iya masa azaba akwai alaman karancin hankali a tare da shi kamar yadda duk mutumin da shari'a za ta nuna mai abu ta ce wannan abin rahama ne za ka riska sai mutum kuma ya watsi da shi wannan ma ana auna mutum a matsayin da bai san ciwon kanshi ba ko da yana da yawan shekaru ko da yana da yawan dukiya ko da yana da matsayi irin matsayi na duniya ina fata muna ganewa to so da haka girman wannan aikin ne na umarni da kyakkyawa da hali da mummuna yasa Allah ya saukar da littattafai bai kuma saukar da littattafan hakanan ba sai da ya aiko da manzanni su zauna su kasa su tsare su koyar da littafin su tabbatar al'umma sun bi abin da Allah yake so saboda babban makasudin da Allah ya halicci mutane da shi kenan su bauta masa to wannan bautan ba zai yiwu ba sai an koya maka yadda za ka yi sai an faɗa maka mai Allah yake so menene baya so sai wannan ke nuna karɓan mai kyau daga Allah shine tsira kamar yadda zakkewa abin da ke fusata Allah kuma halaka ne to idan har aikin yana da idan har shi umarni da kyakkyawan da hani da mummuna abu ne mai kyau kamar haka duk wanda ya riko da aikin shi ma mai daraja ne wurin Allah Allah subhanahu wata'ala ba zai sa mutum ya tallata masa addinin sa alhalin baya son shi alama ne na Allah yana son bawa alama ne na cewa Allah yana so mutum ya tsira sai aka shi a hanyar da zai rinka kira da abu mai kyau saboda ya kokari ya riga kowa aiki da shi ya hani da mummuna saboda ya zamto ya tsira daga gare shi shi ya sa kafin mu fara karanta babin yana da kyau ku gane duk wanda ke so ya iya aikata wani aikin alkhairi kuma ya doge a kansa to ya kokari ya ta umurtan mutane da wannan aikin ko da yana rauni ko bai yi wata rana da kansa zai zo ya hau da karan kanta ba tare da wani ya yi mai nasiha ba sannan kuma idan mutum yana so ya daina wani laifi ya yawaita faɗin asalin wato aibin wannan laifin yana hana mutane to shi kam zai samu wani kariya daga Allah da zuciyarsa za ta yarda ta ci gaba da aikata laifin ko don kunya da alawa da rai da ka iya biyo baya to daga bisani sai kaga kuma mutum ya halayyarsa sun gyaru ya zama cikin waɗanda Allah yake son su ya Allah ka sami gam da katar mala ya ce wa huwa min sha'iril islamil azima umarni da kyakkyawa da hali da mummuna yana daga cikin take daga cikin manyan taken musulunci wa amalihi kuma yana daga cikin ayyukan da musulunci ya daura ma ƴaƴansa aljalila aiki wanda ke mai girma yana daga cikin ayyuka masu girma domin shine aikin da muka faɗa cewa annabawa da manzanni dalilin aiko su kenan domin sa wasimamu najatin lil umma sannan kuma umarni da kyakkyawa da hani da muna simamun hanya ce najatin wanda ake tsira lil umma ga al'umma idan ta yi riko da ita da al'umman da ta riko da shi to za kama hanyar tsira za ta kubuta daga azabar Allah kamar yadda zamu ji aya a gaba da zai zo akan wannan bal malai ce kai ba man haka ba umarni da kyakkyawa da hani da mummuna din nan min a'zami mujibati najatiha yana daga cikin manya-manyan abubuwan da suke tsiratar da wannan al'umma min alhalaki daga halaka duk ƙarfin da za ka sa mutane ka sa sojoji ka sa bindiga ka sa makami ka sa kaza in ba zukatansu ne ya gyaru ba za su daina laifi ba saboda ita zuciya Allah ce sun makasat qulubuhum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashad qaswa in zuciya ta kekeshe to ba abin da ke gyara ta fitina kawai take janyowa shi yasa ko yaron ki ne ko ƴaƴanki ne ko matanka ne a gidan. kai iya kokari ya zanto tsoron Allah ka fi nuna musu fiye da tsoron wani abu da ba shi ba wani namiji zai tama mace gargadi da zan sake ki zan miki kaza da wannan bai isa ya sa ta yi abin da kake so kaɗai ba musamman ita da ke da raunin hankali sanda ma ka ce mata kaza sai shi ɗaya tunzura ta shi ɗin za ta yi sai dai daga baya kai da ita duk ku faɗa kuma cikin nadama to amma idan ka sa mata tsoron Allah ya zanto ta san cewa Allah ne ya hana ta to wata rana ko a bayan ka ne Allah na iya sa mata imanin da za ta kiyaye dokokinsa haka nan yaro shi ma haka yake ba zara ido da duka kadai ke gyara tarbiya ba a'a sanya ma yaro tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam kun duba yaran sahabbai haka yayi ta musu ya gulam sammillah ko wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik da yake cewa ya gulam ihfazillah yahfazuk kun tuna ko ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka kaga akwai bulala akwai kaza zai iya zare mai ido amma bai dauki wannan a matakin farko ba sai gashi kuma waɗanda ya gaya ma waɗannan kalaman Allah sai ba su shari'ar da suka zama taurari a duniyar musulunci su ne sa'abla ibn Abbas da sa'abla ibn Mas'ud Allah ya kara yadda a gare su ce fabiha da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ne Tan hasirul munkarat ake kawar da asalin abubuwa da suke munana mayagu da shi ake kawar da su ko da shi ake mayar da su ya zamto ko abu na barna mara kyau ya faru to da ana umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sai kaga ya guce ya kauce shi yasa kullum ake so Allah ya ba al'umma malamai masu tsoron Allah rabbaniyo wa taksurul khairat kuma ta sanadiyar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ne alkhairai sukan yi yawa wa ta'ummul barakat sannan albarka ya game a cikin al'umma ma'ana a samu albarka al'umma suna cikin albarka a ruwan sama a noma da sauransu wata tanazzalur rahman kuma da umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ne Allah ke sassaukar da rahamomin sanau'i daban-daban a cikin mutane kun tuna waɗanda Allah ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur ko in kun ba ayin faru baya za ku ga umarni da kyakkyawa suke da hani da mummuna wala hamin al'asar umarni da kyakkyawa da hani da mummuna dinnan yana daga cikin tasirinsa yana da tasiri min salahil ibad wurin gyaruwan bayi wal mujtami'at da kuma al'umma society community society na mutane yana daga cikin yana da tasiri irin tasirin da ma la ya'lamuhu illa rabbul ardi was samawat irin tasirin da ba wanda ya san shi in ba ubangijin sammai da ƙasa ba shine Allah wa qad takasaratin nusus haqiqa nassoshi sune ayoyi da hadisai masu yawa sun zo fil wanda suke magana suna kwaɗaitarwa ala hadhihi sha'ira akan wannan take na musulunci umarni da kyakkyawa da hani da mummuna wa a ahammiyatiha kuma sun zo suna bayani akan muhimmancin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna kaɗan daga cikinsu ita ce ayin cikin surata Ali Imran aya ta 110 daidai. Allah ta'ala ya ce kuntum haira umma kun kasance ku al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne mafi alkhairin al'umma ukhrijat lin wanda aka fitar da ku domin amfanin mutane ashe kaga al'umma annabin Allah ba ce ma zauna bane ba al'umma ce da take watsi da abin da annabin ya zo da shi ba a'a ukhrijat lin an fitar da ku don amfanin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuma abin da sa ku zamto mafiya alkhairi shine kuna umarni da kyakkyawa kun ga lamba ɗaya kenan abu na farko watan hauna anil munkar sannan kuma kuna hani da mummuna akwai ci gaban aya shine ne wato minuna billah malam bai kawo shi a nan ba sannan kuna imani da Allah malamai suka ce ku kalli ayan nan da kyau imani ya zo aji na uku ne inda malam bai kawo din ba wato minuna billahi shine abu na uku abu na farko shine ta'muruna bil ma'ruf ko kuna umarni da kyakkyawa na biyu tanhauna alil munkar to me yasa aka kai imani na uku suka ce saboda idan ba umurce ka da kyakkyawa kayi ba ba hana ka mummuna ka bari ba to ba za ka iya imani ba shine abin da ayan ke nuni sannan na biyu wasu malaman suka ce saboda ka gane muhimmancin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sai aka fara kawo su dan ka san su ma ba fa bayan suke ba a gaba suke ka fahimci wannan wa qala ta'ala hakanan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa wal minkum umma kuma lallai a samu wasu wata al'umma daga cikin ku yad'una ila aikinsa aikin sai zamto shine suna kira zuwa ga alkhairi ne umarni da kyakkyawa wa yad'una ila suna kira zuwa ga alkhairi shine sadakoki da zakka da sauransu wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umurtan al'umma da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kuma suna hani da mummuna? wa ulaika humul muflihun kuma irin waɗannan wanda suke wannan aiki ni Allah ina shaida muku su ne wanda za su rabauta da aljanna su kuɓuta da shiga shiga wuta da Allah ka samu na da rabu wa qala azza wa jal sannan Allah mai girma da buwaya yace wal mu'minuna wal mu'minat kun ga mu'minai maza da mu'minai maza da mu'minai mata aljanna babu bambanci tsakanin mace da namiji a duniya ne ake da bambanci saboda hukunce hukunce da nau'in mu da ya bambanta inna sa'ayakum la shatta ko namiji baya daukan ciki baya jinin al'ada sai hukuncin hukuncin sa suka bambanta mace tana kaza tana kaza sai aka hukuncin ta ya bambanta wannan saboda bambancin halitta ne na hikima dan sashin mu ya amfana da sashin mu to amma a ranan sakamako duk wanda ya da kyau mace ko namiji zai ga da kyau wanda ya mummuna mace ko namiji zai ga babu dadi to shi yasa anan sai Allah ya hada yace mu'minai maza da mu'minai mata Allah ka samu na ciki ba'duhum sashin su Auliya uba ba'd majibincin sashi ne bi ma'ana suna tashin taimakon sashi kamar yaya yace ya'muruna bil ma'aruf, suna umarni da abu mai kyau mata suna umarni da abu mai kyau bal ma suna cikin wanda a musuluncin nan suna cikin farko wanda suka yi umarni da abu mai kyau kamar na Khadija radiyallahu anha ai kun ga abin da take yi wayan hauna anil munkari sannan suna hani da mummuna surati tauba aya ta 71 mala yace wa qala azza wa jalla haka Allah mai girma da buwaya ya ƙara cewa alladhina amanu alladhina Allah bai Allah ce wala yansuranna Allahu ne manyan suru ko inna Allaha laqawiyyun aziz lalle Allah yayi alƙawarin zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa Lallai Allah mai ƙarfi ne kuma mabuwayi ne shi to su wane ne wanda suke taimakon addinin wanda Allah ya alƙawarin zai taimake su shine sai Allah ya kawo amma la ya kawo anan yace alladina sune waɗanda in makkannahum fil ardi idan muka ba su iko a ban ƙasa suka zama shugabanni na addini ko na siyasa ko wani irin shugabanci ko na fada ko na sarauta ko na menene in dai an sa wasu ƙarƙashin su to abu na farko da za su yi shine za su sauke haƙƙin Allah ta hanyar aqamus sala za su tsaye da sallah alaƙarsu da Allah zai yi kyau wa atu zaka alaƙarsu da masu raunin mutane zai yi kyau don za su bayar da zakka wa amaru bil ma'ruf ajewayan wa amaru bil ma'aruf sannan kuma su yi umarni da kyakkyawa suka yi umarni da kyakkyawa wani hau anil munkar suka yi hani da mummuna waɗannan su ne wanda Allah alƙawarin ya taimake su walillahi aqibatul umur kuma ga Allah ne kadai kyawawan sakamako yake na al'amuran mutane kenan duk wanda ya wancan zai samu kyakkyawan sakamako Allah ka taimake mu wa mimma yadullu ala anna al'amra bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar min mujibati an-najati was salamati qawlullahi azza wa jalla wa mimma yadullu da gaskiya abin da ke nuni ko yake zama shaida anna al'amra bil ma'ruf akan cewa umurni da kyakkyawa wan nahyi 'anil munkar da hani da mummuna min mujibati an-najati suna daga cikin abin da ke tabbatar ma mutum da tsira wassalama da kubuta a duniya da lahira qaulullahi azza wa jalla shine fadin Allah mai girma da buwaya da yake cewa falamma nasu ma zukiru bihi a yayin da mutane nasu suka yi watsi ma zukiru bihi da abinda ake tunasar da su shi na ayi da hadisai an jaina alladhina yanhauna anis su sai na kubutar da sai muka kubutar da waɗanda suke hani daga mummuna kaga ashe yin fitina ta zo mai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shi ake sa ran ya tsira an daina yin hauna an su'i muka kubutar da wanda suka yi hani da mummuna wa khadda Ladina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin da wata irin azaba ba'isin wanda take mummunar azaba bima yafsukun saboda irin abin da suke na fasikanci bima kanu yafsukun saboda abin da suka kasance suna yi na fasikanci kun ga anan Allah ta'ala ya siffanta wanda bai umarni da kyakkyawa da hani da mummuna da fasikanci don su ne wanda Allah ya ce ya kama sai ce kuma sun zama fasikai to bari ma ku ji wani abu mai ban tsoro a cikin suratul ma'ida duk mutumin da bai ake ake barna yana gani bai hana ba ana ga abin da ya kamata a yi bai sanar a yi ba kuma ya sani Allah yana tsine mishi albarka kuma azaba ta zo tana shafan shi ba ni na faɗa ba ku je ku karanta suratul ma'ida Allah ta'ala ya ce lu'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun Allah ya tsine ma waɗanda suka kafurta a cikin bani isra'ila a bisa harshen annabi isa dan maryam Allah ya ce wannan kuma ya faru ne sakamakon abin da suke yi na sabo da fasikanci menene sabo da menene sabo din da fasikancin yace menene kanu la hauna an munkarin fa'aluhu suna kallon mutane suna saba ma Allah amma ba su hana su ba su din ma da ba su hana ba Allah yace na tsine musu sun shiga wuta kuna fahimta kuwa wato bayan da za a ce kana son Allah ne kuma kana gani ana saba mishi ka zauna lafiya zai wahalan gaske a kirga ka cikin masu son Allah ƙaryar son Allah kake ƙaryar son Allah kake in dai kana son Allah da gaske to ba to ka kaddara wani ya zagi mahaifinka a gaban idan kawai shiru za ka yi ko dariya za ka yi ta yi sai da karfin ka yi kare to ballantana a zagi wanda ya halice ka ballantana a zagi wanda ya halice ka jama'a wake bana rahama ne in ba Allah ba wake ba mu ruwan sama waye ba mu lafiya waye ba mu numfashi waye mana kyautan musulunci nan da muke fatan mu tsira saboda shi to kuma sai mu kawai ana saba mishi sai mu nada mu kuma mu ce muna so ya bamu aljanna dan Allah nan bai kama da hauka da rashin hankali ba a hankalce ma ballanta na ga nan sosai to ki sa mu ranki kawai gina addinin nan wajibin ki ne tamkar ki Allah ya ce ki zo ki in ma kin ga wani nayi ta yake amma ki dauka aikin ki kuma duk inda kika ga ana ki shiga kawai ai da duk abin da ya daga sunnan annan sallallahu alaihi wasallam ka shiga a yi shi da kai har sai numfashin ka na karshe ya kare to sannan ne ka ci nasara saboda Allah ta'ala ce wa abu da rabbaka hatta ya ce kal wani fa a cikin saban Allah da neman duniya da tarkace ke karar da rayuwar shi to dan me ke bala ke hakuri ke karar da rayuwar ki a cikin bin Allah bari mu ba ku misali guda ɗaya da zai sa ku ku ji cewa riko da addini shine kadai mafita duk waɗanda aka ambaci suna da dukiya a cikin magabata sawa'un mutanen kirki ne ko ba mutanen kirki ba kaɗa Koma tun daga kansu fir'auna da sauransu wanda suka samu wannan mulkin da dukiyoyin za ku ga ba su samun kyakkyawan ambato a bayan rayuwarsu kamar wanda suka zama nagartattun mutane ku ɗauko a sabul kafi ku gani mutane da suka zauna a cikin kogo har karansu sai da Allah ya faɗa Kur'ani kullum sai an karanta suratul kafi a duniyar nan sai an ambaci wannan karan da alkhairi to amma da za ta mai ka su waye mutanen garin ko mutum ɗaya ba za ka iya kawo sunan shi ba ko mutum ɗaya ko da ko su miliyan nawa ne duk Allah ya shafe su sai waɗannan da suka tsaya akan addini su ne Allah ya bar ambatan to yanzu ke ba za ki so ba a bar ambatanki kabarin nan fa da kuke gani wasu sun fi shekara biyar a cikin shi fa suna jira mu ma in muka shiga Allah kaɗai sai shekara nawa za mu yi muna jira to dan me ba za ki tanaji abin da ke zai zama miki kariya ga ranar alkiyama Allah ka taimake mu to sai ma da yace qala azza wa jalla haka Allah mai girma da buwa ya kara cewa allazi oke shine mun gama ko wa mimma jalla ala anna al-amru bil ma'ruf inani dhukiruna falamma na'am na'am wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam kuma daga cikin abin da ke nuni akan muhimmancin umuni da kyakkyawa da hani da mummuna ne faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da malam zai kawo marwayacin hadisin shine an-nu'man bin bashir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an bin bashir radiyallahu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masalul qa'imu ala misalin mutumin da yake tsayuwa a iyakokin Allah in Allah ya ce ayi yana yi in Allah ya ce a bari yana bari shine tsayuwa akan iyakokin Allah wal waqi'a fiha da wanda ke auka mata yake wuce iyaka in an ce a tsaya bai tsayawa kuma an hana ya aikata kamar sali qaumin misalin waɗannan mutane biyu kamar misalin wasu mutane ne istahamu ala safinatin wanda suka yi ƙuri'a istahamu suka yi ƙuri'a ala safinatin akan wata kwale-kwale menene abin da suka yi ƙuri'an a kai kwale-kwale ce mai cin mutane da yawa wasu na sama wani na ƙasa kun san haka ake ko to sai wasu suke cewa su sama suke so saboda wanda ke sama ya fi ganin gari wasu na cewa ƙasa su wasu na cewa a'a sai dai ku zauna ƙasa mu mu hau sama to sai suka ce a yi ƙuri'a wanda suka ci ɗaya a rubuta misali takarda a rubuta ƙasa ɗaya a rubuta sama a cikin kuɗa sai su ɗauka to bayan sun yi fa asaba ba'dhum a'laha sai wasu daga ciki suka dace suka samu saman kwale-kwale din jirgin ruwa wa ba'dhum asfalaha wasu su kuma ya zamto a ƙasa za su zauna a ƙasan cikin jirgin fa kana alladhina fi asfaliha sai kasance waɗanda suke ƙasa a cikin jirgin kun ga daga su sai ruwa kenan sai kasance idan suka nemi ruwan da za su sha minalma ma idan suka buƙaci ruwa marru ala man fawqakum sai sun zo sun shuɗe ga wanda suke saman su kila sai su zura guga ko na abu daga cikin teku su jawo sai su ƙara yin ƙasa faqalu sai suka yi shawara suka ce a ah, to wai me yasa law anna kharaqna fi nasibina kharqan tunda mu a ƙasa aka samu kuma mu ke ƙasan jirgin nan me zai hana law anna kharaqna mi wani huji ko wani dan rami fi nasibina a cikin kafanmu inda aka bamu mu zauna dinnan harkan mu huda wani wuri kuma sun yi ne nan da kyakkyawan niyya walam nu'zi man fawqana sai da ba za mu rinka cutar da wanda suke saman mu ba sai wani na bacci mu ce ma za mu sama mu ɗibo ruwa ko mun je wucewa da shi ya zube sai an goge a ta rikici to mu huda ƙasa mana ta ƙasan jirgin nan mu ma wani kaso ya rinka shigo mana fa in yatrukuhum idan suka kyale su suka huda wa ma aradu suka yi abinda suka yi nufin nan na huda jirgi wanda Allah sallallahu alaihi wa sallam halaku jami'an dukkansu su sai sun halaka saboda jirgin ai zai nitse wa in akhadhu ala aidihim amma in suka kama hannunsu suka hana su jau na farko su ɗin wanda aka hana za su tsira wa na jau jami'an da su ma wanda ba su suka huda ba za su tsira gaba ɗayan su kun fahimta yawwa to shin ne shine misalin a gabuce yana saban Allah a ce ai kaga ba ruwanmu naki ki ina ruwanki tunda ba ruwanki ina ruwanki da ruwanki mana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wasu mutane suna saban Allah Allah ya fushe tashi kawo fitina zai halaka su gaba daya nana isha radiyallahu anha tace su masu zunubin mun san me yasa aka halaka su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su salihan bayin fa me laifin su yace sun ja musu dukkan su Allah zai halaka su ran alkiyama a tashi kowa akan ninyan shi an gane yawwa to malam yace fala yazalun nasu bi khairin mutane dai ba za su taba gushewa ba a cikin alkhairi ma dama fihim man yu'na bi hadhihi sha'ira matukar ma dama fihim matukan a cikin mutane man yu'na akwai wanda suke ba da cikakken kulawa su ba da lokacin su da dukiyansu da jinanansu da rayukansu bi hadhihi sha'ira da wannan take na umarni da kyakkyawa da hani da mummuna fa amma idza takhalla nas amma idan mutane suka wofantar an ha barin wannan aiki suka ki kulawa suka ɗauke shi ba a bakin komai ba fa innal khatar azim to hadarin da ke fuskantar sai yana da girma wallahi ni kullun ina mamaki irin abin da zaka rinka gani a social media musamman mata suna musamman mata sai in rasa wai dan Allah irin matan nan a dangin su gaba ɗaya ba wani mutum da ya san ya kamata ko wani wanda ke da faɗa a ji yarinya fa za ka gani budurwa ai shekara 14 15 18 da kaɗan. za ta fi tsarin da ya wuce hankali ta zagi wanda ranta ya so ta fitar da tsaraicin sayan da ranta ya so ta faɗi maganganu na batsate a shariya sai rashin mutunci na ƙarshe sai ka ji wai har yanzu ba wani ko da mutum ɗaya ba dangin uwa ba dangin uba ba wanda ya san ya kamata ba wanda ya san wai wannan zuban mutunci na faruwa a danginsu ko ba za ka yi don Allah ba ba ka yi don tsara al'adar malam bahaushe ba da muka sani da kunya da mutunci yanzu yara duk sun kan gari sun fi karfin iyayensu wata ma a midiyan tana tana yi ba dan ce trending har da uwarta take hada abu ta danna recording ta ta na kitchen za ta kira uwar tana hira da ita tana recording tana tana cewa jiko kun jiko za ta matsa mu sai zo ki wanke wanke ta tsaki ta murguda fuska wato ita yanzu yan zamani ne uwayensu ba su tasu ba su hana su tarbiyyar kenan kuma don rashin albarka sai ga hadda hijabi a jikinsu wani lokaci na hijabi sai wannan hijabin ba rufa jiki kawai yake ba hadda rufe imani yake ana so ki tsara imanin ci in ba kunya ga mace to me ya saura kuma a mace tambaya nake akwai abin da ya saura idan mace ba ta da kunya akwai abin da ya saura mata to kun san inda illan galibi zai taho sai ta zo ta haihu girma ya zo ‘ya'yanta sun fara tasowa ta yi nadama ta mamanta ta yi wasu abubuwan yanzu ba abin da take so a rayuwarta kamar mutunci da girmamawa ba abin da take so a rayuwarta kamar mutunci da girmamawa wallahi sai an zo ne auren diyarta a ce kai wannan zan baka san ta yi shashanci ba ne baka san uwarta ta yi shashanci ba ne da za ka nemi aure a wannan gidan in bai sani ba sai a ɗauko bidiyon na tiktok ko na twitter ko na facebook ko na instagram sai a nuna lokacin da aka zo ne auren ɗiyarki nan da shekara sha takwas ko sha tara. ya ce kaga uwarta nan fa haka ta taso kuma annabin Allah ce ku da sasa jijiya na naso haka kai yar wannan zaka aura in gidanku da tsofaffi ma ba su barinka to shi ne fa abin da kike ma kanki ke yar trending a social media nan da shekara goma abin da ke jiran kenan nan da shekara goma abinda ke jiran kenan lokacin da ke san mutuncin ki ya karu a lokacin za a shi a fallasa ki ina muku wasici da ku ji tsoron Allah in ma kin san kina da wannan sakarcin ki je ki goge su ki deleting ki tuban ma Allah ki koma yin abin da zai amfane ki shi yace miki alkhairi Allah kuma ya ba ku ikon gyarawa in kun ji zafi sai ku ɗauka a haka haka annabi ya ce a faɗa muku in kun zage mu kuma ya rage naku za mu je gaban Allah to shine fa amma idza takhalla an-nas anha fa innal khatara azim wal uqubata jasima sannan kuma uquban da ke tare da wanda ba su umarni da kyakkyawa da hali da mummuna jasimatun ai bi ma'ana azimatun tana da girma qala nabi sallallahu alaihi wa sallam man Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce innan nata lallai mutane al'ummata idan ra'au munkar idan suka ga abin da shari'a ba ta so falam yughayyiruhu amma ba su tashi tsaye sun canza shi ba da abu mai kyau Au shaka to yayi kusa yayi gab an bai biqabihi Allah ya game su gaba ɗin sai musu hukuba kun ji maganar ɗansu in dai mutane al'umma ta su gaɓar nasu ki hani a kai to su sani ya yi kusa da Allah ta'ala ya game su da hukuba gaba ɗaya da mutanen kirkin da masu laifin sai mala ce falyahrisul muslim ala qiyamihi bi hadhihi sha'ira al'azima falyahris dan haka ya kwadaitu tsananin kwadaituwa wane almuslim duk wani musulmi na kwarai akan me zai kwadaitu ala qiyamihi wurin gan ya ga ya tsayo bi hadhihi sha'ira da wannan take na al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar umarni da kyakkyawa da hani da muna al'azima wanda take ne mai girma waliyakun kuma ki iya kokari musulmin nan ya kasance sadiqan fiha ma Allah azza wa jalla yana da gaskiya a cikin umarni da kyakkyawa da hani da mummunansa na farko shine idan Allah na biyu kar ya dauki abin da wasa kar a maida wa'azi kuma ya zama wasa kawai da wani entertainment an gane in abu yazo inda za a yi dan raha a yi ba laifi a shari'a akwai wannan amma wurin da yake nogo area ne a yi da gaske a yi jan wuya a karantar da mutane shi Allah ke so mulaziman haji ahlil haƙi mutum ya yi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna yana mai luzumtan irin hanya wanda mutane gaskiya da gaskiya suka bi sune sahabbai da magabata wal hidayat kuma ya kokari ya ruku a cikin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna nan da dukkan wani abu da yake shari'a ne ka tabbatar shari'a ne fi zalika a cikin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna ولهذا قال الصحابي Jalil? wannan ne ma yasa babban sahabi mai girma Jundabu bin Abdullah Jundabu dan Abdullah Allah ya kare yadda a gare shi indama ra'a qauman a lokacin da yaga wasu mutane ku ji wannan magana yaga wasu mutane suna zaune min khiyari ulama ahli Basra wanda suna daga cikin shi sahabi ne sai yago su daga cikin manyan malaman Basra zaɓaɓɓunsu malamansu jigajigan malamai suna zaune yadkuruna suna tattauna game da al'amarin al'amur bil ma'aruf wannan nahy munkar dangane da abin da ya shafi umarni da kyakkyawa da hani da mummuna idan suna ta tattauna wai ya za a yi ne garin na farfaɗo da wa'azi da tunatarwa da karantarwa abu kaza da ya game ta ina kuke ga ma mutane nasiha su daina kamar yadda a garin makka ko in ce a jidda mun ga wata kungiya a jidda ita aikinta kawai shine ya za a yi mutane su daina shan sigari taba sigari su aikinsu don wannan suke tara kuɗi da shi suke mitin da shi suke bin hanyoyi na da'awa kawai ya za a yi a hana mutum shan taba a yaji bai ma ƙaunan shan taba sigari wace hanya za su bi su tsarkake garin makka daga wannan ba duka ba zagi ƙungiya ce mai zaman kanta kawai aikinta yadda za a hana shan taba sigari to mu nan har da ma dai akwai kun fahimci magana to wannan yaji suna tattauna game da umarni da kisa da hani da mamuna fi hadisihim a cikin tattauna wannan qala sai jin jundabu bin abdullah yace da su ku ji wannan magana tashi ita nake so ku rike yace lam ara lam araka al-yawmi qattu qauman bin najati in kanu sadiqin Allahu akbar yace ni dai a yau dinnan a da ido na da dai Allah bai nuna min wasu mutane ba waɗanda suka cancanci Allah ya tsiratar da su a duniya kamar ku in kanu sadiqin in har wannan tattaunawar naku da gaske kuke kuma Allah kuke nufi to ni ban ga wasu mutane da Allah yake nufin da ya musu rahama su tsira ba kamar ku nan masu tattauna ya zai umarni da kyakkyawa hani da mummuna wal yahzir al muslim da haka musulmi ya kiyaya ya ji tsoro fi hadhal bab a wannan babi na umuni da kyakkyawa da hani da mummuna min salaki ahli dalal tabun hanya wanda suke ma'abota bata kamar dai da na faɗa dazu wanda social media suke yi wa taraki ahli batil da kuma asalin ya kiyaye hanya waɗanda suke mabarnata ne kamar yan bid'a da yan shi'a da sauransu fala budda domin babu makawa min mura'ati ta hadhihi sha'ira dole duk wanda zai umuni da kyakkyawa da mummuna. babu labudda ba mafamin mura'ati ya kiyaye dawabit ka'idoji na halihi sha'ira wannan umarni da kyakkyawa din da hani da mummuna suna da ka'idoji akwai abin da ake fara gabatar da shi akwai yadda ake yin wa'azin akwai yadda ake koyarwa akwai yadda ake kaza alqawima wanda suke daidaitattu masu karfi wa adabiha kuma mu ce kokari ya kiyaye na dubban umarni da kyakkyawa da hani da mummuna almubaraka wanda suke na dubbobi ne masu albarka wa qawaiduha rafina da kuma ƙa'idojinta turakunta wanda suke masu ƙarfi shi ne ƙawa'iduha arrasina ƙa'idoji wanda turaku waɗanda suke kai masu ƙarfin gaske al-mustamidda irin ƙa'idojin nan waɗanda al-mustamidda min lahi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam al-mustamidda waɗanda aka cirato min kitabillahi daga littafin Allah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa da sunna annabin sallallahu alaihi wa ce fa innaha domin yanda gaskiya al'amarin yake shine idza uqimat idan aka tsayu aka tsayi da wannan aiki na umarni da kyakkyawa da handan muna aka tsayu da shi ala wafqi hadhihi alqawaid gurgudan yanda wannan ka'idoji shari'a ta gindaya wazawabit da tsari ta haƙaƙa sala to tabbas rabauta gyaruwan al'umma zai tabbata al'umma za su samu gyaruwa za su tabbata akan shari'a wal kuma za su tabbata akan alkhairi walfalah kuma za su tsira duniya da lahira mala yace wa amma amma kun ga idza nuhiya bi hadhihi sha'ira idan aka yi idan aka nufaci wannan take na umarni da kyakkyawa da hari da mummuna duk wanda ya nufaci wannan aiki manhan ya nufaci aikin da wani irin nufi yukhalifu qawa'id ash-shari'a sharia irin nufin ya hanyar da ke saba ma shari'ar musulunci wa zawabitaha da tsariyan da yake tsare a musulunci al-ma'luma kaman yanda muka sani Allah ya sanar da mu da manzansa da magabata fa innaha to za a wayi gari idan mu ce karkace daga hanyar da ya kamata ta tahawwalu ila nau'in wannan umarni da kyakkyawan nashi da hani da mummuna zai koma ya juya wani nau'i min al-idrar na cutarwa maimakon janyo ma mutane amfani sai zanto kuma an koma ana cutar da su ta hanyar kila amfani da kalmomin da ba su ya kamata ba ko gabatar da abin da lokacinsa bai yi ba ko ɗauko na abin da cutarwan shi ya fi amfanin shi bil mustami'ati al muslima wanda wannan zai cutar da al'umma musulmi da society na al'umma musulmi fayata ya eh, eh, menene fa al al'amnu sai a waye gari an rasa an rasa aminci wata she'ul fauda rikici kuma ya yadu da hayaniya da doke-doke a cikin mutane watun tahibul amwal sannan kuma sai a salwantar da asalin dukiyoyi idan mutum ya bi hanya ba irin tsarin magabata ba wurin umarni da kyakkyawa da hani da mummuna an mutum da zai ce a fito kawai a je a zubar da jina ne ai kaza ba tare da ya fahimci tsarin da ake bi ba da matakan da ya kamata a bi ba to kun ga duk abin da malai faɗa nan sai sun zo sun tabbata shi ya sa ma ya ce wa fakuddima sannan kuma ya zanto an zubar da jina ne azabar da jina nan mutane kuma sai a ce ai wani ne yayi wa'azi wani ma zai ce duk a tattara kaya a cikin gari a koma daji a tare ai tarbiya a zo a yaƙi wanda suke zaune a gari ba su imani ba to wanda suke zauna a garin nan wani ko alifin ba'un bai iya ba aina musulunci ce a kashe mutumin da ba a koyar da shi ba kuma kullum mutane suna gyaruwa kullum mutane suna tuba kullum mutane suna karban wa'azi ya za ka zo ka zubar da jinin wanda kuma in ka kira shi yana amsawa akwai adalci akwai hankali akwai sanin ya kamata to wannan ba tsarin sunna bace wa hakul hurmat! kuma in aka bi tsarin da ba shi kamata ba za a ta keta alfarman mutane wanda Allah ya ba mutunci a ce bai da mutunci malaman ma kare a ce musu munafukai ne duk kafirai ne su ma sun zama yahuda kamar inda wancan mahaukacin dan naija ne ko ina ne ya fito kun gan shi ko furuci dangin hauka da yana da da yana da iyayen da suka saya kamata da sun kai shi gidan turu da ya fiye mishi sakarci kawai da shirman banza da sunan karatu da ilimi kuma an zira ido kowa yana kallon shi kun gani haka ake umarni da kyakkyawa da hani da mummuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dawafi ya rinka yi akwai gunki a cikin Ka'aba sai da kai matakin karya sai karya yanzu kai ko a gidanku ba a yadda kai malami bane a unguwanku ma ba a yadda kai malami bane ko kuma kana dauko masail kana fadan su wane kana kama sunan manyan malaman da mahaifiyar ka masu suka koya mata tsarki da wankan janaba wadda ta haife ka su suka koyar da ita sallah da azumi ko kana ce musu kafarai? sai ka fara kafurta wanda ta haife ka kafin ka zo kansu tunda su ne malamanta in kuma dama ba a sunna kake ba to mu san gidanku sai mu rabu da kai shikenan mun sani amma irin waɗannan idan musamman hukumomi suka zura ido akan su, wallahi da samu matsala wallahi da samu matsala gaba sai sun ci za su daga makani. ai an yi an gani kuma ana kallo kuma ka kyale to ga dai shi nan in an bari shi kenan in an mataki kuma Allah ta zama shaida dai an faɗa Allah ya kyauta to shine sai mala ce ila ghairi dalika da masu abubuwan da mu ambata ba min anwa'il fasadi wanda suka shafi barna wal da abubuwa masu cutarwa allati qad tasabbabu biha wanda sanadiyan ta akan samu abubuwa su faru malla malla fahma lahu wanda zai sabbaba mutumin da bai da fahimta wala ilma bai da ilimi bi kawaidi shari'a kan ka'idoji na shari'a wa usuliha da kuma wanda suke abu na usul na shari'a da abu ya zo ya faru ko barna ne ya zama dole sai barna ta faru a shari'a musulunci in dai ba makawa sai ɗaya ta faru tambaya ake wanne ya fi sauƙin cutarwa sai a ɗauki wanda ya fi sauƙin cutarwa ba don an yarda da shi ba sai don ana samun dama za a kawo da cuta a ɗauki abin da ba cuta ba cika ba hafu da rarai ni ja'izun ko wajibu kamar yadda malamai ke faɗi to shine malam ya ce a fayajini idan aka samu wanda ya zo yana umarni da kyakkyawa ba bisa ka'ida shari'a ba da koyarwanta fayajini sai ya zamto abu na ya jaja wani abu na zalunci da cutarwa ala nafsihi akan kansa wa ala ummati haka na kan al'ummansa shine sai a ce akwai yan ta'adda a arewacin Najeriya a gayyato Amerika ta zo ta aje mana sojoji saboda wasu mahaukatan cikin an fahimci magana Shi kenan an ba maki daman ya shigo dama kofan yake ta nema sai sakar karu suka bude masa kofan kyauta arha wallahi ku ka duba ƴaƴanku suwaye malamansu ina gaya muku wannan Ku ka duba ƴaƴanku addini wajibi ne amma lalle ku san suwaye malaman ƴaƴanku akwai malamin da da koyar da ƴaƴanku gara dan ke zauna a gida ku ta murajan abin da kika iya ya tsaya a nan da wannan fahimta mai kyau akan yazo ya zama al'umma annoba a gari ana tsinuwa ana ana abin nan akan abin nan shi da in ya bi waɗannan mutanen ke kan wata sai ya kafirta ki Allah ya shirya mala ya ce fa inda ma ta'ala qaumun huzaifata bin al-yaman a yayin da wasu mutane suka tambayi huzaifata bin al-yaman radiyallahu anhu wa qalu lahu suka ce mishi ala na'muru bil ma'arufi wa nanha 'anil munkar ya huzaifa babban sahabin annabi sallallahu alaihi shin ba ma yi umarni da kyakkyawa mi hani da mummuna Ƙala. sai ce da su innahu lahasanun tabbas umarni da kyakkyawa da hani da mummuna abu ne mai kyau matuka walakin sai dai hanzari ba gudu ba laisa sunna yana da kyau ku sani cewa ba shi daga cikin shiriyar Allah sallallahu alaihi wasallama an tarfa saifa ka daga takobi ala imamika akan shugabanka annan karatun ɗan Najeriya ba ta mai sharhi ba ko yawwa ونقل kala الإسلام ابن تيمية عن أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية يا رويت يا نقلت لك أبي حنيفة أبي حنيفة الله أبو حنيفة الله يمسعي رحمة دكا ننسو yace anna sa'ilan sa'alahu wani mai tambaya zo ya tambayi Abu Hanifa ar-rajul yace ya Abu Hanifa ka kai mun bayani game da mutumin da ya ya'muru bil ma'ruf ya daura ya ɗauki aikin umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar kuma yana hani da mummuna fandamma ilaihi nafarun sakamakon wannan wa'azin da yake ta yi tunda su mutane za su kyautata zato inda aka yi larabci ko a murguɗa ne ma ko a matalan larabci ne ba karatu wani sai ya kabbara ma abin shi an fahimci magana to sai mutane fanbamma suka tattaru ilaihi zuwa gare shi nafarun wasu tawaga ya zamto ya samu jama'a ya ja wasu minan nasi daga cikin mutane wa kharaja ala aljamaa daga nan kawai da ya ji shi ma yanzu wani sarkin kanshi ne ya tumbatsa har zai iya fatawa ya kafurta wasu shi shi kadai ba tare da yana da magabaci ba shi shi kadai single handedly wanda ko a masallacin guwansu na tabbatar ba kowa ke bin shi sallah ba kharaja ala jama'a ko sai fita daga cikin mutane yana ganin su wani kafirai ne wani munafiki ne shi yanzu sune masu imani su ila an amalihi hada sai suka tambayi Huzaifa sai aka tambayi Abu Hanifa rahmatullahi alaka ce wannan abin da yayi ya ja nashi mutanen ya ja daga yanzu ina wa ina ku zo mu je ya hukuncin wannan abin a yasushu abin da ya inganta a shari'a qala la ce ya kuke wannan magana bai inganta ba faqila lahu sai aka ce da shi alam ya'mur alam ya'murillahu subhan azza wa jalla wa rasuluhu bil ma'rufi wa wan 'anil munkar ashe Allah da manzansa ba su ce ba su umarni da kyakkyawa sun hani da mummuna ba faridatan wajiba kuma sun umarni wa faridatan wajiba kuma wannan umarni da kyakkyawan da hani da mummuna aiki ne na tilas akan musulmi qala sai ce kazalik abinda kuka faɗa haka ne Allah shi ya fara yi da manzansa kuma sun yi umarni da ai walakin ai sai dai ai ba hauka suka ce ai ba su waɗannan da kuka faɗa ɗin wannan mutumin da ya ja mutane suka tattari ƙarƙashin shi ya koma gefe ya fantare ma ‘yan uwansa ya ce ma duna abinda suke batawa a cikin addini aksara min ma yuslihun ya fi abinda suke gyarawa yawa to yanzu da in ta tafi gyara yawa abu ya lalace ko ya gyaru idan gyara ya fi barna yawa an ci nasara ko an fadi an ci nasara sai ce abinda suke yi ya fi abinda suke batawa saboda abinda za ta ya a ƙarshe min safkit dima za a rinka zubar da jina ne wasu halal haram da kuma halalta abin da Allah haramta Allah ka tsare mu hatima rufewa Allah ya saka mamalan da alkhairi ya ce ka taba rajulun min amin ya rab ka taba rajulun min ikhwani sufyani sauri wani mutum ya rubuta saƙo zuwa ga uwansa sufyani sauri a cikin saƙon sai ce da shi a kai mun wa’azi fa fa’aujin amma ka takaita ma'ana kai min wa'azi takaitaccen wa'azi mai ma'ana wanda zan karanta ya amfane ni wallahi da sanda muke hadda qur'ani muna ma junan mu wannan abin ina ga har yanzu na bincika zan samu na abokinka da kuke hadda zai samu kusan shafi ɗaya ko biyu ya rubuta ma wasiyya ya umarce ka da tsoron Allah goban kun hada aji sai ba baka ni dai na san na rubuta mu abokaina da yawa ni ma sun rubuta mu kuma har yanzu ina tuna wani sashi na abin da wasu suka rubuta mu kuma yana amfani na mun yi wannan abu wani shekara ashirin da suka wuce ba akwai malam ibrahim khalil na izin islam na san kila zai ga bidiyon na zai tabbatar ina ga kamshi na duka suna nan duka suna nan saboda wani lokaci kuna zaune zai daga kuma ya kira ka ya tuna maka abin da ya faru shekara kusa ashirin da wani abu to haka magabata suke yi in ka ga mutumin da ke da alamar tsoron Allah ka ce maka nasiha yana da fa'ida fakataba ilaihi sai rubuta mai ce da shi afakallahu ina roƙon Allah ya tsare kai baka lafiya daga dukkan wani abu mai cutarwa kun ga ya fara mai da addu'a alaman kauna yace wa iyyaka wa iyyaka afakallahu ko wa iyya afana Allah wa iyyaka yawa shi yasa naga yake fassarwa afana Allah Allah ya tsare mu yi mana rangwame wa iyyaka da kai kanka wanda ka rubuta wannan sako ya tsare mu minas su'i daga dukkan wani mummuna abu kullihi gaba ɗayansa ya akhi ya kai dan uwana ka sani inna duniya lalle ita duniya nan da muke rayuwa a cikin ta ba dama tsira ake nema ba to duniya nan da muke rayuwa a ciki ghammuha la yafna inda bakin ciki ne baya karewa a cikin ta amma yau ka huta gobe wani zai shigo ko ka shirya ko baka shirya ba ko ta inda kake tsammani ko ta inda baka tsammani duniya dai in dai damuwa ne da bakin ciki to baya karewa sai dai a huta a koma Allah kuma ka yaye mana wa farahuha sannan duk farin cikin da kaga ka samu kanka a ciki la ya dumu ba zai dawwama ba saboda wannan sai aljanna ake samun sa kuma nan duniya ne ba aljanna ba na'am wa farahu hala ya dumu sannan farin ciki haka ne mai mu koma baya afana Allah wa iyaka min as-su'i kullihi ya akhi Allah ya mana rangwame da mu da kai mai rubuta wannan tambaya daga dukkan wani abu mummuna gaba ɗayansa ya kai ɗan'uwa inna duniya ka sani lallai duniya ha bakin ciki da damuwanta la na baya karewa wa farahuha farin cikin da ake samu a duniya da jin daɗi la dumu baya dawama wa fikruha sannan tunane-tunanen da ɗan adam ke ciki da shi a ciki layan yanqadi <laughs> ba sa karewa ba a zartar da su yanda ke so ki cimma wani abu sai kin tafi da tunanin shi kuma ba za ki cin masa ba baya cikin rabanki don haka ga shawara na gare ka tunda ka ce maka wa'azi fa'amal li nafsika wallahi ka tashi kai ma kanka aiki a waiji kana ji ko eh kowa kansa yake ma ka tashi kai ma kanka aiki hatta tanjuwa har sai kaga ka tsira gaban Allah saboda ranar kiyama iyayenka ma guduwa na su wala tatawatana fata menene fata ko wala ta tawatsa na fata fata ma ba sannan kuma kar eh fata ba eh fata ba kada ka ja da baya da aikin alkhairi sai ka halaka kar ka ja da baya da aikin alkhairi sai ka halaka yace wassalam ka ce in takaita na tsaya anan ya rage naka wa qala muhammad bin sammak muhammad bin sammak yace himmatul aqil fi najati wal haram Allahu akbar himmatul duk wani mai hankali yana ƙarar da ƙoƙarin shi ne fi najati wurin aikata abin da zai ga ya tsira wal haram da tsere mafitina da halaka in dai mutum na da hankali to kullum aikin da zai zartar da shi yake yi wa himmatul amma ƙoƙarin wawan mutum sakarai mara lissafi fillahwi shine kullun cikin wasanni wa da abubuwan da suke ga sunan dai ba tabbata suke yi malai ce wa nas'alullah tamama ni'matihi muna roƙon Allah subhanahu wataala cikin ni'imansa bil fawz bil janna ta yanda muke fata ya rabotar da mu da aljanna wan najati minan nar da tsira daga gidan wuta wa an kulu qulubana ko muna roƙon Allah ya tabbatar da diga-digan zukatanmu ala akan addininsa innahu qaribun lalle Allah makusanci ne da iliminsa mujibun kuma mai amsa roƙon baye ne wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi kuma tsira da aminci Allah tabbata akan bawansa kuma jakadansa nabiyina shine annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa alihi da iyalansa wa sahbihi da sahabbansa ajma'ina gaba ɗayan alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat mun zo ƙarshen wannan littafi a cikin darasi guda shida ne ko biyar darasi shida muna rufa abin da muka yi daidai a ciki Allah ya amsa mana mu da ku baki ɗaya abinda muka yi kuskure a ciki Allah ya sai mana ya kuma ba mu ilimi mai amfani to mun sauke yan makaranta sun dawo wai mai wuri ya dawo mai tabar ma ya naɗe ku taya mu roƙon Allah ya mana buɗin da za mu gina makarantar nan cikakken gini ina fatan in Allah ya ba mu ikon yadda muke so Allah ya taimake mu mun samu mu gina hall wanda zai so hall ne kawai na karatu wanda za mu sa darussa akalla a sati kwana hudu ko biyar insha Allah kullum a rinka yin karatu kamar yadda muke yi amma a yanzu ba zai yi mana ba ku taya mu roƙon Allah Allah ya buɗa mana hanyoyinsa na halal da za mu samu daman yin haka din a ah, yanzu kenan sai karatunmu na juma'a idan mun zo ran juma'a na ga za mu ga inda mu sanar da ci gaban shi wannan karatun na littafin sifatul salat na malam usaimin shi nan na ɗauko na na kuma duba na ga mun yi darasi ne guda za mu tashi na talatin mun yi darasi guda ashirin da tara mun tsaya a shafi na casa'in da biyu da aka sai a je a nemi audio a fara muraja'a insha Allah daga ran asabar zamu dora karatu wannan littafin asabar da lahari shi ma har sai mun kare shi insha Allah insha Allah insha Allah insha Allah shawwal yau 24 ne 24 so in Allah da wannan littafi kuwa su dauko wanda ba ta da shi ta dauko nata ran juma'a za mu dawo asalin karatukan mu A sabar da lahadi za mu ci gaba da yin wannan hasse mun kammala shi insha Allah mun kammala sai mu ga akwai wani wanda ya saura wanda ba mu gama ba a gaida ta tahawiya darussa na wasu rage mana a yi darussa kamar mun kusa gama shi takwas aka yi to wani kuke so mu fara gamawa a gaida ta tahawiya ko wannan wannan a fara sifatar sala to insha Allah za mu ƙarishe wannan sai mu karkara wancan muna ta kokarin tattara karatukan ba mu san ko rayuwar ba za ta tsayi ba saboda haka za mu insha Allah duk abin da muka da baya ba mu kammala ba za mu ka kammala su warwadin lamun da Allah ya ba mu insha Allah saboda haka wannan dai juma'a za mu dawo karatu asabar da ladi za mu ci gaba da sifatu sala in mun gama za mu yafi da tahawiyya daga nan insha Allah sai mu ga ina za mu kwana sannan karatun karatun mai sunan shi uh, annex dan bushiya shi ma za mu da amma litini ta sama gobe za mu yi muhajara a eh suna can ai dole su ji shiru a mera jiki da jini hannu ɗaya bai ɗaukan jinka sai dai sai hakuri har dawa su daidaita kun sa abubuwa biyu ne ba za mu iya mu tare ko karatu za mu yi ba dole mu nemi abin da za mu rayu saboda mutuncinmu yana cikin tsayuwa da kafanmu ne shi ma yana cikin da'awan